الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا تبت الله صلاة ينسيتي يعني شبه تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفبتي شعبان 1437 Na najin daidai da safago ne 2016 kalidar miladiya ne ya ci gaba da karatun salasatul usul ya sheikh alima muhammad ibn Wahab da sharhi ya taisiru usul sharfi salasatul usul na yalami tunan من قوى دليل الخشية قوله تعالى dalili ne lauga alhashiyatu da sun ya ce ci ibadu yonin laye kauluhu ta'ala ba na cece latin daga fala takshauhun wakshauni ya e ga sun dama sun dani alhashiyatu man ga manun gaya alhaufu amma ya riƙe na tsakani alhashiyatu gangani da alhaufi ebona alhashiyatu a haffu min alhauf alhashiyatu a min alhauf ebona alhashiyatu kame a gazanni da alhashiyatu na dole wadda ce ya bezo ce ci ga inna ma ya shan min ibadihi al'ulama lele zai je da khashiyatu min wujishin ya ce ce wani a gayi manjo ibn al-qayyim ga khashiyatuhu ta'ala makrunatun bi ma'rifati ga khashiyatu ya ce ce wa laban ya ce ce wa la qadri al-ma'rifati takunu al-khashiya gwargwado kem ne zaga ya ce ce na a can gawa de al-khashiyatu yawo al-khashiyatu da sai ce ce ma wọn kúkọ ẹ̀kà láàdán ẹ̀fùnbadé ẹbọn sheikhul islam ibn taimiyya ga alkhashiyatu abadan mutadamminatu lirraja ga alkhashiyatu har abada kúkọ ẹ̀kà láàdán arraja'u wa laula dhalika lakanat kunutan ẹbọn kaga alkhashiyatu akura jawo ya kan kaga rajawa a daba wunga ga gan ya za ka wani babira ya ce kama annar raja'a ya salzimul khawf kemina raja wuke alaban wuke wa laula zalika lakana amnan yabo da aka ga raja kawai alkhawfu ma dan ba ga shi al'amnu min makrin layi fa'alul fa'alul khawfi lillah war raja lahu hum ahlul ilmi alladhina madahum amma zai da su ya ce ci a ci mai babu ba sai na ga man na ji ce ci ugo wace magijiyar kirki na sai ta fi da mini abu alhashiyatu ibada wace koyo na wa Allah ya zandun da sai Allah bu gidan ebo dalil na mai laugan alhashiyatu ibada yo na lai ba na cikin latin ya fala e ga sunama ngwaye ne ya sunana wa shawni ni ce ci bi ga ya sudan ebo na alhashiyatu ga rasu ya kulli khairu zandon da na da sun ya ce wa gowa zando na made da sun ya ce ya tuna ce ci guji wuna ko ya tuna ce ci wuna wa luwa ibn nga la yumkin li ahadin qat an yasila ma amara allah bi wasli illa bi khashyati wa yajiya zandondo zandondoa na yana tsoye cewa ga agun da yi na wafe gun wuce na sai da da sun tsoye ci wa mata tara halatul khashiyatu min alqalbi ka kunna ma ga ganda sun tsoye ci wa zuye bazan ma tiyana in qata'at hadhihi alwasl wa le ga egma fin na da to kirkin ne ga ba zan da na ga da sun tsoye na tsoye ci ayu ne gban zuta sai ci ma walawa ji fahimta yin wazi umar da ya ibra da lesin ji Allah subhanahu wa ta'ala gan sayar zakaru man yaksha a ni gaje da sun yato ci nan wa wakan shi wa shi tuba gaskiya wa magamitu Allah subhanahu wa ta'ala ga ina fi zalika na ibra liman yaksha lalle na nan wafin ibra wafin lamarin tunani wafin lamarin wazi da ya ɓe ya zai da sai ci nan a tsari ya hashe tuma gangani bi gada ya tsaye ci ma wajen haki ya dan zanaga ya ji wani allah subhanahu wa ta'ala ga takshin irin minu juludin da zai na ya shi wani rabakun sun matalinu juludun makulubuhun ila zikirin zai je da fesit ne ya fashi wajen dabu na kanshi majan ya ba ma ja sai fato zai gade da alhashiyatu na fa a ji ba wuya sai ce na gan wa ka ila rabbika fataksha ya ba le ba sai shi yawe wace wajen hashiyatu alhashiyatuma ma wa dinga fara biya a da fara lasa kwai innan da zai na shauna rabahun bilgaibi lahun mafiratun wa ajirun kabir alhashiyatu wa lasa ji aljanna ne ne ni mana church last daga jaza'uhum inda rabbihim e gagba wanda ba su yi Janna jannatu adinin tajirimin tafiya al'anhar na aljanna ya adin na nuwafe da fi karkashi wani khalidi na a abadan na ma'adaba da lugin nan radiyallahu anhum wa radu anu ce ce dajiba to mai dajiba ce ce zali liman khashiya rabba na ga na zai gade da sun ce ciwunan zanen ma yadda sun ya ce ci gana nga yi zanen ga ce ci ya gana zane man e eh, bayan gaskiya wani ga zane gadi da sun sai sun sai shi inna ma yaksha Allah min ibadihi al ulama'u lalle hakika zai sun da ya ce ci gami ne ya wuju wujujo na a gari manjo shekul islam ibn taymiya ga kullu ma khashiya Allah fawa alimun zan don don na gade khashiyatu ci bade da sun sai ci wuci ma tunguru lon wuci ma ya tun daidai a wacce mai daɗi ya sai na zane gayi manyan ibn mas'ud ga kafa bi khashiyati la ilma ga wa kuke ya zaga da khashiyatu la wacce dai da sun yato ya ci wacce mai daɗi ya to ya ci zane na na kun ilimi wa kafa bil irtirari billahi jahlan ya zamu shuke na kun jahilci wu zandon da niga da da sun yace ci wuce mai fiye na sun yace ga yazo jina wuce magwaru da adai na sun yace ga yazo lulugwa na za wani ci gayi manyan ke mina Allah subhanahu wa ta'ala gan amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب zana waje ba da dan shoto ya gidi waje kiyamu laili ko waje ba da dan sho waje je da shi mai jito baro shi na mai sun da fa alikiya mai ba fun ya ra mai ce ci na in ga zai shi da ilimi na be zai shi da ilimi a ne in ba ga ajiri ni ajiri ni zane gade da sun ya ce ci na wajen rayuwa tsakanin halitta shi gangani bai izai rayuwa maye rayuwa wangi ya goma ya gbata cici ya bugu kan dondo sai bafin ya ramu ya tsoye ci wala mai otu tsoye ci wala golo da yana tsoye ci da tuci zai ga ya zo lulugwa nan ya zamu gashi shi ofele gan indoro afimiani ya shagi mai alijanna ne ma kaci al'amnu ne makarin layi ma biya da zai bane ya zaɗe bushara ya zo dokun biyar tun gurule allah gogo ya za su nan gurgina ya zamu ga su da ya zanga cewa ce ce fala shauku ya ga su dama wa shauni ya mai su dami wali ma ne mace alaikum wa la'allakum tahtadun magani mamila da ya zaba ya boye laidi bawo alito shudu suna ya alita nau'in yadda suna ma ngwen wa juya zandon da sai ce ci bugi na wale ga ga agba ya alita wa ga dadan gugu ya e bago ya suga di khashiyatu ya zandoro ma sai Allah ya e na khashiyatu ibada wuce kuro na <coughs> ya zulan wa juya zandon na ji sai ce nan ga shi shirka nan man ya jaji bayani ga alkhawfu wa jagan a da alkhawfu tabi'i ko iri da su yana a na musa sun fawa jisa fi nafsu ya kifatan musa ya zale gabaye wa suna wale waye wa suna wale kinkire wa suna wale kan wale naji naji alkhawfu tabi'i al'ina batu da mini ibada wace ko bi ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga wa dalilin inaba dalili ne lauga al'inaba tu ibada wuyo na kaulu ta'ala ba na cikin latin daga wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ya gaje je da tun ce ciye ya mai lakpa sun ya teyu ya gbazulu jebun da ba tun ci ezudu ba tun ci ibada wuce wuyo na aya da lada ci man shaja ga al'ina batu ga yawon su jebodo tutu ya ci a saluma ya gbanza an yi shuwa tu ya ci gban mulu daɗu ya tu ya ci mula mutu ya na tu ya ci wani ebo na zane wai wani wa a jebada ba za wuce ibn al-qayyim fega ga al'ina batu hiya wakuful kalba ala Allah ya azza wa jal ya gbanza an yi mululu ban ya e ba to ya ci nan wacin ma zaɓe nan ka ce ka fil masjid na na kan zuwa yi waju je ci kafa da masallaci wala yi fari ku na kawa gabe masallaci yana wa ke katu ka ke kaniya maza magayi uku fulkalb ala mahabbatihi ya e gba an yi lulu bakan don da ya zaɗi su da boyu ya tsoye ci wa zikirihi bil ijlal ya e zamu su tun tsoye ci da cin wallaye wa da cin wallaya so ya ce wa hukuful jawari ala ce bil ikhlasi lahu gabba za masu kukan dondo ya zaga ajiyan dondo wujibu so ya ce oh, wal su rumu rasulun mulamutu tuci nan gaya na bi sallallahu alaihi wasallam wannan manga yana ya lina batu na ga da wannan alina batu ma wace lama na ya taubatu amma matsayin alina batu wace ta cin ya taubatu ebo na taubatu yi ezula lásán níbi olúwa ẹ̀zà mú ìdè ní ẹ̀gán wọn àjẹbẹ̀bẹ̀ tún zùnìbí ń ṣìbíà ẹ̀zà gá zùnìbí lúwa wunci gan wa shi ya barbe ga wa be sai ci a tuba ji amma zunna mana wa tuba ji nan wa ga lotun kirikiri shi zuman wucin yin wa ba kuranu sadaka da sauransu ebuwan nan misali bayanin nan zane ganyen yin lugwa nan a gaza na tuba ji ga yayo in ga ibe lotu kirki zuma yayo ke istighfaru azkaru qur'anu ba hailalla ya bojiya soko nafila da sauras na rata zane da al'ina batu na al'ina batu na zai lauga tuba wajin ga na ji da nonin babon noman manya al'ina batu tun kawai yin mutum a taubatu ya ebe na surayen ibada bu wuciya bu wuciya ina bato wangi gan a taubatu na make lawu gan a taubatu ta ji ibada ya ebe na ina bato lawu ga ya sai lajiyon da su sai ci da tafiya da tu kirki zanen maje ba da su sai ci cire ba su ci na nga yi zane jiye ce da lotin yana su ci je da gangani da yi nan maje ba su sai ci kan dondo na yana matsa ya ci gaiwa wa mai dajin da yana gawa da feji kan don dono ibn qayyim fega ga ina batu auliya ihi ina batu ni ci ina batu ya tuwa mahabba ga ina batu na ya ce ci da zakirkije jina ya e ji ina batu da su ya ce ci ga mai ina batu ibada ji da boye da ya ce ci wai ya ta tazamman arba ta umar mangon ga umaya guni kuma mahabbatuhu yanzu da boru ya ce ci ga yamanci ga titaci ga yiwu shi wasu fato ya ce wala mai tutu ya ce wala mai tutu ce wala lemba luwa mai bata gadan mahabbatu mahabbatuhu bo wal khudu'u lahu da yanzu su da ya ce ci wal ikbala alai wal iradu amma siwa wa mawla shauku yarda ya ce ce wa zai na majina na suka wala wace ci falimuni bu ila Allah zane da ba su ko ci je ba da sun sako nan ngai alimun siriru ila maradatihi ngai zane jiye da ji yana ce ci jiye da bayanin arraju ilayi fi kulli waktin zane shi ba da su ce ci lokacin don donan alimutakaddimi la mahadi zane jimbin ce da ji yana ce ce wani liyanda lafzal ina ba ce fi imanin isra'awar roji wa ya e wani lafazin ina ba to wani lawugan zane shi ba da su sai ci ma dai gure-gure bayan ya kirki lo al'ina batu ya zo duje buntu sai ce zamu duba sai ci ya toyo an na na ba shi yadda tu ce sai lokan dundunan Allah subhanahu wataala sai ga ya cinya na bi da ga zanna dawo da an na ma fatan na fata fara rabba wa harara ke an wa ana annabi dawud <coughs> sai ne ga ne macile ya ce ci nau mu ba gafara gangani da ce ci wa harrara ke an wa'ana kuma waya wayu ma ruku majikiyar make da ba ce ci annabi suleiman alayhi salam wali annabi suleiman alayhi salam sai ce ga ciwo ga wani katfatan na suleiman wa alkaina ala kursi jasadan sun ma'ana ya ce annabi shu'aibu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib dan do ajimi dacewa sai ce ci bogi sai ci maga mi ya sai ci maga ya dabo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zalikum allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib sai ci mi ga wuce ga mi yaɗo ga ma ke dabo sai ci fake ga ci annabi ibrahim alayhi salam ki da annabi ibrahim wajen ba da sai ce mai da ba sai kan dundunan ina ibrahim ala halimun awa'un muni buga bushara da na najiya zai al'ina ba tu be ne ba sai ce nan sai ce lati daga wanda zai na shi tana bu ta an ya budu ha wa ana bu ila allahi lahumul bushra na ya ɗaya ci majibuta ta taguta na a madaba sai ci na bushara ga da zanne shi zandondo wa ji ayayen alkur'anu bi ayayen ce ci wa fi darasiyawa ma fi sai zane gai da ba su yi nan ce shi latin gan tafsirata wa zikira da kuli abudin munit e ya ɗuyo da ya cike yan gani da ya tuɓafe ya wuce da wani gai da ba ce ci nan shekul islam ibn qayyim ga al'abdu za a na ba ilallah abu tsara ba wace al'ayati wal ibar ga da ke wuji ga shi ci da ba su ci nan wale ga da ne aya ji da da ne shi da ga ji tunani wangi nan ga ngule fastadalla biha ala ma hiya ayatun lahu wuce wula juje ciye nan ga lawuna al'inabatu ilallah ya ba to ya ci wani laye zai diya za a bayan to ya ca sai shi za ta ga wa ne bu ila rabbikum wa aslimu lahu ya da ba to ya ci ya mai laɓa to ya ta yi lahu aslimu lahu min qabla an ya ce kuma la zabu suma la tunsarun kamin azabu biyu ya ma da zanaje taimako na nan aljanna wujin shiri yana ga cin ga yayin gbani ga yadda ba su yi ci na sai ladin ga wani fas janat limita kai na gara ba'id ha za ma tuwa duna likulli awabin hafiz man khashiyar rahmanu bilgaib waje a bikalbin munib a janna latsa ba zai shi da sai ce ci na amma duk ya gani da yaya rato nana ganye na jiya da kawai tubo don yawon shi don dona gaishe babbe sun sai ci na sani gadi ya kashiye tun ya tura mani to su soci nan umarke da gangani bai yin da ba ceci ne alita ce ci ja foro ga ya ba wa shi ba da sun ci gan mu ni bi ne lai wata kuhu wa kai musalata wala ta kunu min al ya bago al'ina batu da mina babu yanayi lawushi din raboto ya jato alkiyami na shekul islam ibn taimiyya za al'abdu wuji inna ma hulika li ibadati rabbihi a jali je ba yabubu jibutu ya sai ci fasalahu wa kamaluhu wa lazzatu wa farhu wa sururu fi an yabu da rabba wani da ilai in ga yaji ta wuji. da ya migun ya wuji da ya mayan wuji da ya gbafa ya wuji da ya gbatacin ya wuji wa dandan butu ya ce ce ba ce ce amma al'ina batu matsayin wuce ko kuro shata ya fiye ji kokari ga lugwa da wuji da jeban da su ya ci ma ga mala shekul islami ibn taimiyya ga shaitani yuksiru da lil abdi idara da ina bata ilayhi shaitan wani nufi ce gun wuji kan dokun lulluyen lokaci kakuna wuji ga gawa da ba sai ce wuci ga tuba jin ci ga da lugar unca da sun sai ce nan wata karo bele wani te salibi ko kakuna wuji ga gawa wa sun bayan sai ce nan ya e bago iba al'ina batu iba doyo na ta wuji ji matsaya jimni tuba na ibn qayyim wuce ga gawa nasu fi ila batim ala darajatin mutafawita ga an gishi sannan ba da ba so ci ba ce je bulu ba so yace nan da daraja ne faminu muni bu ila Allah bi ruji ilayhi min al mukhalafat wal ma'asi zan ga ci dan ba ajin ajin na mutu ba so ci bi a je ba da tun so ci e bayan amma laifi a lugwayen da limba su kwashe wa min humul muni bilai bi dokoli fi anwal ibadati wal qurbati wanda su so ma ajin sai da jebar su so ya ci da fi kirkire nan da cin da masu tsayacin ba su kuna fi ne wa min humul muni bu ila lai bi tadarru'i wa du'a wal iftikari ilai ya zai madda wannan jebar da su so ya ci a tafe da kiyace ci a sai ba du'a da ce ci wal iftikari ilai a mafi ke dai laye ba wugan da bukata yana da bukata yana yanayi don ba su kone wani gabata wasu alil hajjati kula aminu a mafi gbigan yan bukata shi bata daga baritoci a fiye da baritoci fitar wace lawo ya ce ina ba ga malla shekul islami ibn taymiya ga fitaratu ta ta tadammanu al-iqrar billah wal ba ilayhi fitara wa kuwa taladan ya zula imani jiran da ta ce mula ya doji da zamu gajin wato ba ta ce da ne lagun al'ina ba ta ibada wa cikin yi wani ce ce wa a ne bu ila rabbikum da gajin ya jaba da tun ce ce wa aslimu lahu da mai laɓa ya ta yi gani bai gabayar shi ne ga laugan ibada wa cikin wani ce ce mai wa mai da ji gangani da yi nan wa mulawa point zanus na ji ce ce nan gashi shirka wal ilmu inda Allah